Gracias.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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله حق التقوى وتجنبوا سخط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى أيها المسلمون إن الله عز وجل قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما إلى يوم القيامة كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالمون مما كان ظلما أيها المسلمون قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومما يفشي المفاسد والبلايا في بلادنا خاصة في هذا الزمان ما يحدث من القتل النفس البريئة التي لا ذنب لها أيها المسلمون تذكروا قول الله عز وجل أنه سيسأل الموؤودة يوم القيامة بأي ذنب قتلت وهذه الطفلة البريئة التي حدثت لها هذه الحادثة في ولاية كانو النيجيرية في العبر بيننا عظيم أن هؤلاء الأشخاص الظلمة الفسقة الخونة الذين خانوا الدين أولا وخانوا آباء الأبناء أولاد وذبحوا هذه البنت الحريئة رحل لغرب من الدنيا قليل الذي لا ينفعهم في هذه الحياة فضلا عن الآخرة أن هذا خيانة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أدى ذلك من أكثر الأشياء الأفعال التي تدخل صاحبها إلى النار قال الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إن هذا من الإسعاء من السعي للفساد في الأرض إن هذا العمل في من السعي لإشاء الفساد في الأرض قال ويسعون في الأرض فسادا ما هو حكمهم قال الله تبارك وتعالى أن يقتلوا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق والله سبحانه وتعالى يقول قل تعالوا قتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وذكر منها ولا تقتلوا أولادكم من إملاك فنسأل الله السلامة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها وأن يجعل لوالديها الصبر والسلوان ولجميع المسلمين في بلادنا وأن يؤمننا في كل مكان يا رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد أنواما سؤال بكة مجيز أوران الله mu gyara ayyukanmu mu nisanci kusa ta ubangiji subhanahu da mu lallai jukkunanmu ba za su iya haƙuri ba da azabar Allah ranar tashin alkiyama ku sani ya ku bayin Allah Allah madaukakin sarki ya haramta zalunci ya kuma sanya zaluncin bayan ya haramta shi a kansa ya sanya shi haramun ne a tsakanin bayi na daga cikin nau'ukan zalunci a bayan ƙasa shine kisan kai kashe rai wadda Allah madaukakin sarki ya haramta a kashe ta ba tare da hanki ba na daga cikin ababai waɗanda suke suna da yawa suke sabbaba mana musibu da bala'o'i a wannan ƙasa tamu yawan kashe-kashe da yake yaduwa a ainihin wato gabas da yamma na wannan ƙasa da ka kalla jini ne na al'umma ke zubana jini na bayan Allah waɗanda babu ruwansu wanda hakar hatta kai ga yara ƙanana wanda ita ba su san komai ba ana zubar da jinin su haka kawai saboda zalunci ba daga cikin misali abin da ya faru kwana kwanan nan a bayan jihar Kano waɗannan bayan Allah da aka samu maciya amana zalimai waɗanda sun ci amanan Allah sun ci amanan addini kafin su ci amanan iyayen waɗannan yaya da suka ɗauki yaya suka ba su amana a matsayin makaranta su koya musu ilimi da addini su koyi rayuwa su zamanto mutane amma a samu malami ne zai ci amana ya ɗauke ɗiyar mutane yarinya karama shekara shida zuwa bakwai ba san komai ba a nemi kuɗi na fansa har naira miliyan shida wanda inda za a ɗauki miliyan shida nan a basu babu abin da zai musu a wannan rayuwa ta duniya tana kuma abubuwan kiyama har a kai ga a kashe wannan yarinya da zalunci a raba ta da duniya a raba ta da iyayenta saboda zalunci ‘yan uwa masu albarka wallahi ba za mu dade ba ba za mu gushe ba muna gaya mana cewa waɗannan musibu da muke fama da su wallahi yin mu halayenmu ne dole sai mun gyara dole sai mun inganta halinmu mu inganta alaƙanmu da ubangiji subhanahu ta'ala mu inganta alaƙanmu da juna yau waɗannan musibu ga sanin babu wanda za ka kalla face ya sa idanunka ya zubar da hawaye sun yi yawa idan ka kalli wannan sai ka ga wani bala'in ma ya fi shi idan ka kalli wancan kana ganin shi ne sai ka ga wani bala'in ma wanda ya fi shi ne za mu saka kanmu a ciki ina za mu saka kanmu kuma ko da wani lokaci muna kuka da shugabanni Wani kullum muna faɗa mana cewa yadda muke haka ake ba mu shugabanninmu balma mu da kanmu muka sana'antar da shugabanninmu yadda suke halayyarmu da ɗabi'unmu su suke kawo mana irin shugabannin da suka dace da irin wannan abin da ya faru a jihar Kano ba gwamnan Kano bane ba wani kankan kansila bane ko ciyaman ba shugaban kasa ba ne ko ɗan majalisa mai wakiltar jihar kano ko wani wuri a ɗan jihar kano mai talaka da gaske talaka wanda ake mulkanta wanda shi ke cewa shugabanninmu a zalimai wanda su suke cewa shugabanninmu sun zalunce mu su suke kuka da mulkin da ake yi amma kuma su suka aikata irin wannan da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake fara yace la zawalud dunya ahwanu inda Allah min sa'i da mimri'in muslim duniyar nan gaba ɗaya ta tashi ta kare wallahi ya fi sauki a wurin Allah da a ce an zubar da jinin musulmi guda da. musulmi ma yaro karfin yarinya ba ta san komai ba a zubar da jininta wannan wani irin zalunci ne wannan wani irin rashin imani ne wannan kuma kai musulmi ne kana ikirarin cewa kai musulmi ne har kana da iyali da yaya ya ce ya shigar da ita cikin iyalansa suke zaune wannan yana cewa shi ai an haɗa sa shi ya haƙa rami da shi da duk wanda aka yi magana da wata mata da aka fada duk suna cikin hukuncin gaba ki gane Umar dan Khattab yake cewa na rantse da wanda raina ke hannunsa ga mutanen sana'a za su haɗu gaba ɗaya wajen kashe ran mutum ɗaya sai ya kashe su gaba ki su ku duba halin da muke ciki a wannan tsakar jama'a ba an wayi gari kenan babu wani aminci ga uba ya kyale ya'yansu su tafi makaranta neman ilimi yanzu ba wai burin mu yayan mu su samu ilimi bane burin mu shine in sun je makarantar su dawo ko ba su koyo komai ba sun fita sunan makaranta hankalin mu zai kwanta sun je neman ilimi amma hankalin mu ba zai kwanta mu samu nutsuwa ba mu ga sun dawo me suka koyo ba a wannan ba damu mu bane su dawo dai lafiya mu ga yayan mu kawai wannan fa shine halin da muke ciki a yanzu ina za mu saka kanmu ya ku bayan Allah irin waɗannan musibu ina kira da babban murya cewa hukuma a matakin farko wallahi su ya kamata su ɗauki matakin da ya dace wanda rashin ɗaukan mataki akan irin waɗannan abubuwa da ke faruwa ya ku bayan Allah shi ya jefa wa irin wannan yanayi ba wannan bane da farko an samu musibu da yawa irin waɗannan ko waɗanda ba sun fi haka muni an samu nawa aka kashe jarirai a kama kuma wanda ya laifin yara ƙanana nawa aka yi mafiyaɗe an kuma kama waɗanda suka yi laifin amma kuma rashin ɗaukan mataki daga hukuma ya sa kullum ake samun sababbi waɗanda suke sake aikata irin waɗannan laifuka amma inda ana zartar da doka ba ka taɓa ganin wani ya aikata irin wannan amma Allah madauki sarki yana cewa walakum fil qisasi haya lallai kuna da rayuwa a cikin qisasi wanda ya kashe a kashe shi to sauran al'umma za su rayu babu wani musiba da zai samu kowa na kisan kai sai idan lokacin ka yayi mutum ya mutu kawai shikenan amma a ce an samu wani ya kashe wani ba za a sake samu ba saboda wanda ya fara kisan kan an kashe shi ba a samu na biyu ba amma wanda ya kisan kai an kyale shi za a samu mai kisa na biyu za a samu na uku za a samu na hudu za a samu na dubu a tuna abin da ke fama da su kenan a yanzu alqur'ani yana cewa inda ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah lallai sakamakon waɗanda suke fada da Allah irin wannan aiki fito na fito ne da Allah wa rasulahu fada suke da annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya rantsuwa duniya ta kauce ta ƙare a wata riwayan ma Ka'aba a rubuta ɗakin Ka'aba ya rufi akan a kashe rabu mini guda ɗaya. yana fada da Allah yana fada da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam menene sakamakon su Allah ta'ala yake cewa wa yasuna fil ardi fasada suna yada banna a bayan kasa wallahi da irin wannan duk wani wanda yake aiki irin wannan ba su da wani sakamakon da ya wuce wannan hukuncin Allah ce an yuqattalu kashe su kashe su waɗannan mutane da suke irin waɗannan ayyuka na tabbatar da adadinsu wallahi bai kai kashi ɗari kacal ba kaɗin cika kashi ɗari kawai na mutanen najeriya bai kai kashi ɗari cikin kashi ɗari ba alankana yawansu sai ka kasa 'yan najeriya miliyan nawa kafin a samu kashi ɗaya daga cikin waɗanda suke wannan laifi a kashe su mana a musu hukuncin kisa a bainar jama'a wanda wannan zai zama izina ga wanda zai taso gobe ba zai sake aikatawa ba je ka bibiyi tarihi kasar indiya a duniya ita aka fara ɗaukar mutane Arab, ɗaukar karɓar kuɗin fansa amma tun da aka ɗabbaka irin wannan dokin akan waɗanda suka yi haka wallahi har yanzu baka sake jin ayyukan na fitin mutum ɗaya a kasar indiya amma kuma a nan musibar ta fito mu ba za mu iya ba ne ba mu da gwamnati ne Allah ta'ala ya ce a kashe su au yusallamu ko a gicciye su aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a daddatse hannayensu a bi tasabani a hannun dama da kafar hagu an saba hannu da kafa haka Allah ta'ala yace min khilafin aw yunfo min al ko a kasar da su a bayan ƙasa gaban gida Allah ce zalika lahum khizyun fil hayatid dunya saboda su tababbu ne a rayuwar duniya irin waɗannan alkhairi bane a cikin al'umma na tabbatar da irin waɗannan mutane da za a tambaye shi zai so haka ya faru da tasa yar wallahi zai ce maka ba zai su ba ita ma ya ce tana da iyaye wallahi duk wanda ya kalla wannan rahoto ya saurara dole hankalin ya tashi idan yana da wani kaso a ainihin wato imani da tausayi a cikin zuciyarsa kuma wallahi waɗannan fa ina ƙara nana ta muku wallahi alladhi rafa as-sama'a bila amad wallahi sun suke janyo mana dukkan wani nau'in bala'i da kuka sani a cikin kasan nan irin wannan ne fuka wannan yayi nata wancan ya kashe ubansa ne wannan matar sai kashe wannan kaza kowa da irin nashi wallahi sun suke taruwa suke taruwa suke kai mu cikin halin da muke ciki a wannan kasa na shafa mana cewa masallaci yanzu haka ba mu da aminci ba mu da aminci me yasa ba za mu gyara ba ya ku bayan Allah kuke ne ba a wannan duniyar guda nawa take rayuwar fa gabaki ɗayanta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shekara 60 ko 70 wannan fa a 60 ko 70 ka da garanti ka da tabbas wane ne ke da takarda daga Allah cewa zai kai shekara 60 ko zai kai shekara 70 annabi ya ce kadan ne wa qalilun man yajuzu zalik kadan ne suke wuce shekara 70 din nan kadan kuma da aka yi analysis aka ce mutanen Najeriya galibi shekarun su hamsin da shida suke mutuwa kai ɗan Najeriya ne su kaga ba dole labari ai ya zama gaskiya amma dai inda bincike ya nuna haka idan kana jan bi hamsin to kan ka kusa tafiya me kake nema idan kuma ka kai hamsin din to kana kan gaba Kuma ba ka gota shi kenan kana kai dai sittin ko saba'in da aka faɗa ma kai banda kai a ciki kamata mu ji tsoron Allah bayan Allah Allah madaukin sarki ya hana kisan kai Allah madaukin sarki ya harrama shi kisan kai na daga cikin manyan zunubi a sabul mubiqan wanda ubangiji subhanahu wata'ala yake aukar da ma'abocinsa cikin wuta Allah ta'ala ya tsare yanwa masu albarka akwai canjin lokaci na sallah wanda yake za ku lura da cewa lokaci ya canza kwarai da gaske wannan ya sanya muke ta karfe daya amma da izinin Allah za mu zauna da sauran limamai insha Allah za mu fitar da tsari mai kyau dangane da abin da ya shafi sallah a wannan masallaci ba canzawa ya ba lokacin da ya canza muna fata Allah ta'ala ya kuma mu dace sa'annan kuma muna amfani da wannan dama mu yi kanta sakon ta'aziyyar mu gare mu mu kan mu bisa wannan rashi da ainihin wato muka yi a ainihin wato yan kwanakin nan mun yi rashe-rashe amma daga ainihin wato a shekin lohaibi Allah ya ji kansa da rama wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na duniya masu ba da fatawa a ainihin wato ƙasar saudi arabia wanda kusan shi kaɗai ne ma daga cikin malamai da ya saura wanda yake iya tunkarar shugaban ƙasa ko zan iya gaya masa gaskiya ba tare da tsoro ba yana kan gani asibiti yana jinya yana faɗa shugaban ƙasa gaskiya ba ji tsoron allah sarki karkan salwantar da al'umman musulmai bayan ya rasu ga dr ahmad a wannan ƙasa ta mu Allah ta ala ya ji kansa Allah madaukin sarki ya gafarta musu gaba gida a yau din nan mun waye gari da mutuwa na ainihin wato uwa a garin Hajiya Fatima Allah ta ala ya ji kanta na rahama Allah ya gafarta mata Allah madaukin sarki ya haskaka makuncinta Allah madaukin sarki ya sa ayyukanta na kwarai ya bita wannan baiwar Allah babu abin da suke tuna mun a ce wata mata lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda take share masallaci tana tsince masallaci tana ɗauke ainihin wato dukkan wani abu da aka samu na kazanta ko ciki a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya neme ta rasa ina take ai ta rasu kwana biyu muku da suka wuce ba ga yawa annabi ba sahabbai suna ganin ba kowa bace ita yasa ba damu da sai an ga wa annabi ba saboda ai ba abubakar bane ya mutu ba umar bane ko usman ko aliyu yasa ba damu ba ba ɗaya ce cikin matan sahabbai manya kana su ba shi sa ba damu ba annabi ce maza a je a nuna mun kabarinta annabi sai da ya je ya musu addu'a ya ce yanzu yan cikin kabarin nan sun samu rahama saboda ita wannan mata shi yasa za ka ga mutum kana tare da shi ba ka san irin baiwar da Allah ya masa ba ba ka san irin sa ba shi yasa sawa ya faɗa cikin hadisi ya ce rubba asha ta akbar marfu'in fil abwab law aqsama ala Allah la amarra za ka ga mutum wanda shi ba kowa bane ba duniya ce ta dame shi ba yanayin sama in ya zo kofar gidan mutane har shi ake kai mai kawo ka anan gurin tashi a kofar gidan na ba wurin tsayawa bane amma wallahi da zai rantse ma Allah sai Allah ta'ala ya farantar da shi wannan mata iya sani na na san ta da alkhairi kimanin shekara 22 kenan nake wannan anguwa ta hayin malam Bello ba wani wasu ba su sani ba na hayin malam Bello na tafi makaranta na dawo tun da shekara ta dubu biyu da tara wannan mata a masallaci na santa tana bauta tana ibada muna karatu duk sati babu ranar da za a yi karatu ba tare da wannan mata ba idan ba ganta ba tabbatar da rashin lafiya kuma haka ce haka rayuwar ta tafi ɗaya ce daga cikin kwamitin kawa na wannan masallaci duk wanda yake sallah a masallacin nan ya santa muna ce mata maman jami'a dalili kuma saboda neman ilimi ne masallacin nan akwai makaranta da ake karatu tun farkon bude wannan makaranta tana cikin ɗalibai an kasa aji aji amma ajin sai aka sa wannan aji kaza wannan aji kaza aka ce ajin su ya zama jami'a nan gaba da to ita ce wata ake ce mata maman jami'a maman jami'a wannan sunan shi dan ne sunta akan neman ilimi wannan mata ta tashi cikin dare sai kiyamul layli a lokacin da nake barci kake barci wadda take dattijuwa irinta tana neman aljanna amma ni da kai da muke da karfi a jikin mutu abin da muke sai barci mun riga mun yi nisa sai su batun Amin. barci mai nauyi matan nan ta yi kiyamun laili haka ɗan ta yi fara ta yi kiyamun laili ta tashi lokacin asuba ya ce mata zai tun masallaci ta yi alwala tana da duma sai yi sallah ya tun masallaci na wata a zaune da karbinta Allah ya karɓi rayuwarsa a yau ɗin nan sallar juma'a sallar asuba nan na wannan rana muna fata Allah ta'ala ya karbe ta Allah ya karbi bakuncin da ya yafe mata kurakuranta saboda ka yan uwa masu albarka wannan mata ku yi mata addu'a a cikin addu'o'in alkhairi kuma insha Allah ta'ala yanzu muka yi sallah za mu yi mata sallah na zana'ida a wannan masallaci kuma shine burinta tunda aka bude wannan guri na wankan gawa in ce wasiyarta in ta mutu a nan take so a zo a yi mata wanka kuma tana cikin masu kula da wurin har Allah ya karɓi rayuwarsa Allah madauki sarki ya ji Allah ya yafe mata Allah ya haskaka makwancinta Allah ya ba mu haƙurin rashinta muna fata Allah madauki sarki ya zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ya washe gabanin mu kyakkyawan jagoranci Allah ya ba mu ikon bin su damar baratina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله